annabi ya yi hukunci mai tsanani game da wannan matsala mun kwana kan abin da hadisin mu wato hadisa abu huraira radiyallahu anhu muka ce hada hadisin mutabaqan ala sahati ala hajji ya kharijahu muhammad عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم عن عمرو عن ناجح عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد annabi ya ce shi wannan mutumin da ya ƙi zuwa masallaci jam ya tsaya bakin gidansu ya yi sallata a lauya alamu a hado inda ɗayansu ya san annahu ya jidu azaman saminan da ya san iya sai yana iya samun wani ƙashi mai matsi aunar mamatai ko yana iya samun kawawun biyu na akuya da shahidar isha ya ce wallahi da ya fi sallar isha cikin sirri kun ga maza allah fahimta kai wayannan mutane da ba su zuwa masallaci sallar jam'i suna yi bakin garkarsu wasu wurin zamansu wasu cikin gidansu wasu bakin gidan ya ce wallahi don ganin suka ba a samun komi ya rance da allah inda suna samun wani abu da sun komi kuma wannan gaskiya ke na abin da annabi ya faɗa inda sun san ana rabon kuɗi can da sun sai sun an sana su shi na ya ce almirmamata almirmamatu wato a ƙashin da yake ma bai na jirfai a shafi tsakanin wato kohoton akwai a guda biyu bai kasarar mimi wa fata ya zarfi Kala abu ubaidin la adari ma wajen ban san fuska ce ba an annahu haka da ya fassaru sai dai ana fassara shi haka al-mimamatu wato ma bayna dalbai a shafi wa gala ibn arabi al a asamu dariyar yurma ya an ce mimama kibiyar da ake halbi da ita wa yuqalu al-mimama tani hahuna an ce kuma abinda ake ni da inda yana samun mimama tani to abinda amin ma mutane a nan wurin samaniyar ma ya yarmi bihi bi haɗe ma arrajin wato kibiya guda biyu da mutum zai halbi fa ya juzu sababu yana wa wato ya samu tsira bi ma'ana ya samu nasara ya kula ya sabitu ila sabitin duniya wato yana abinda annabi ta cewa yana sauri zuwa ga abin duniya waya da sabakar asira yana barin abinda za a samu ranar lahira yace ce shi wannan mutum inda ya sa abin duniya zai samu ba wata sallah asuba da za ta zo ya ce akwai duhu ya ce tsoro ya kaji ba wata sallah isha da za ta zo ya ce akwai duhu ƙaunu da ya ce hasana sai ni yuridu da yi, yana ne da ya san zai samu wani abin na rabo guda biyu kashi biyu masu kyau da ya tafi wakila kuma an ce almirmamatu azamun bila a ashin da baya da nama shi aka ce mirmamatu Walhassan, walhassan ya an ce alhassan ko an ce al wato da ce abin nan mai kyau ce ma'anarsa al azamun da nifin mirfaki kashin nan da yake wajen muradu wato muradu na damtsin na kawar gaba min ma yali albadan wato can wajen ciki wato kafa akuya daga gwiwata zuwa ga cikinta kun san nan na addana ma ya ce annabi ya ce to ya rance da allah inda mutumin nan ya san yana samu kamar wannan babu abin da ka hana mai zuwa jam'i masallaci abin da ya sa kawai da ya kai jam'i masallaci ba gani ya kai bai samu kone shi ɗaya wal ƙubu wal ya an ce alƙubu ko an ce alƙabibu ma'anarsa ɗaya alazaman da zai da mai faɗi ƙashin nan da ke cikin muradu mai maye ne alkatiba wanda ke can baya wajen katibu wajen allon kafaɗa wa kullu wahidin min hadaini al'azimaini kowane guda cikin waɗanga kashi guda biyu ya kuna ariya min al'ami yana zama yawo hinta daga nama wato bai da nama ma'anar kalamu ma'anar maganan nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam law a ahaduha annahu yajidu adaman saminan aw yi hasanatayni la da al-isha yace to abinda annabi kani da wannan magana tashi inna ahadahu inna ahadakum lalle dayanku yajibu yana karbawa in an kirai ila ma hadhihi sifatu bil haqara ga abin da yake wannan ita ce sifa ta ga kaskanci wato don wannan ƙashi kun ga ba wani abu na ba annabi ya ce to ɗayanku inda ya tabbatar da yana samun wannan ƙashi in an kirai yana zuwa ga wannan kashin da sifa ta kenan bil haƙara ga kaskanci wa adamin nafi da rashin amfani, amma wala ya jibu ila salati amma ya ƙi karɓa kira zuwa sallah shi yasa wata rana Umar ya hito yi an yi sallah asuba sai bai ga wani yaro ba yana waiwaiwa bayan diba bai gane ba da umar ya tashi zai na kasuwa bayan ya sa ya waye, sai ya biyo garkar gidansu shi wannan yaro sai ya iske uwa ta garka ya gaisa da ita sai ya ce mata ina ɗankewa ne ta ce ba shi da lahiya amma bari in ce in faɗa mai ga amirin mumini na nan sai ya ta faɗa mai sai ya hito ba mu ganka masallaci ne ce wallahi ya amira mu'minin ban da lahiya ko yanzu da an ce kana kira na na ne sai Umar ya haushi da shawara yake yanzu Umar ya kire ka ka taso ka to amma Allah ya kire ka fitowa Allah ne wa yake abin na hayya abin na hayya ala sala hayya ala fala Allah ne wa yake in an kai wannan fukar ba Allah ya kire ka fitowa don eh, shigan da ka ce Umar ya kire ka ka tawo wa Umar umar ya yi faɗa to mutane da yawa haka na suke ba wai su samu wani abu ko wanda suka zaton ya ba su wani abu sun ka gani suna an sa kira ne amma su ke an sa kiran allah sai su zaman su shi da uzurin da suka tawa suna sallah bakin gidansu amma yanzu inda gidansu ya kire su ko na sai sun tafi ko na sai sun tafi kun ga wannan rena Allah na wata wata'ala duk shi na kasa kuna ganin mutane ba su zuwa masallaci suna sallah bakin gidansu ko bakin shagunansu Allah ya kare qultu wa hadha shay'un ba'idun la Ya ce wani abu ko da suka ga san su samu wani abu na mai nisa babu ya samu don yanzu mai gidanka ya kire ka kata babu tabbacin ka samu wani abu in ka ce wuri ne amma in Allah ya kere ka masallaci ka to kai sallah tabbas ka samu wani abu ko shakka ka sani ka samu wani abu Allah ya taimake mu a kabara na Abdulwahidi al-Malihi a kabara na As-Sam'ani haddathana Abu Ja'far ar-Rayani haddathana Humayd ibn Zanjuwai haddathana Muhammad ibn Ubayd haddathana Al-Amash an Abi Salih عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي ان اثقل الصلاه على المنافقين lalle sallah wadda ta yi kowace nauyi ga mala'ika Allah salatu isha'i wa fajri sallar isha'i da sallar asuba ga mala'ika Allah ta ita ce wadda ta yi kowace waya a tsare su cikin jami'i ba mala'iki ba mala'iki kan bayyana tsare su cikin jami'i walau ya alamu na ma ma inda ko kai sun san ladar da ke ga tsare jam'i isha'i da kuma asuba la'atahu ma da sun zo musu walau habawan koda da rairaye na koda ba su iya tashi tsaye da sun yi rairaye har masallaci kar hamamta an amura bisara hakika na ya niyya in yi umarni da sallah in ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam hakika kada hamamtu an amura bisara in yi umarni a yi sallah an tuƙama a yi mata iƙama sun ma'amura rijalan ki a yi min ku zama haɗari sannan in umarci wasu mutane wayan daga hannuwansu a tsohuwar dole itace layu abin nan layu ta rajulun ne. babu mutumin da za su zo ma a gida gidanai sami al'iƙama wanda ya ji iƙama yana ji daga masallaci ana kadi ƙama ta sala lam ya sha da salata bai zo sallar ba illa udrima alai wa bai tufa sai an kone da gidan nan da shi da gidan gaba annabi ya ce niyyar da yake ya yi niyyar ya ce ai sallah sai yan baya su yi zaton annabi ya kama sallah su tsaya bakin shagunan su ko bakin gidajensu suna sallah annabi ya ce ko da suka lura ya zo da mutane tare da farko dai itace a banka musu wuta duk a kone su da su da gidajensu domin ba su da amfani a rasar da su ya haifar da su duniya shi a labe ya tunani ya rasar da su kaga hadisin kwa alaƙi sihhati wannan hadisi ne da bukhari da muslim suka ta baki ga inganci wa muhammad muhammad ya kusa da shi wa su bukhari ana umar bin harfi an abihi wa wa musulun ko musulun ya fitar da shi an quraybin an abi ma'awaya. kullun an al-a'mash kowanne su ya rawaito daga malla a'mash akhbarana abu bakr muhammad ibn abdullah ibn abi tawba al-kushmihani akhbarana abu dahir muhammad ibn ahmad ibn harith akhbarana abu al-hasan muhammad ibn aquba al-kifai akhbarana abdullah ibn mahmud akhbarana abdullah ibn mahmud akhbarana abu ishaq إبراهيم ابن عبد الله آخر حدثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة ابن قدامة حول سنة وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي حدثنا القاضي القاضي أبو بكر الهيري حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يحيى بن ابي بكر حدثنا زائدة حدثنا السائب ابن حبيش الكلائي عن أم إدان أم أدان بن أبي دلها علي أمري قال قال لي أبو الدرداء علي أمري يأتي أبو الدرداء يأتي مني أين مسكنك إنا ولن زمنك aina masta maka ai ina gidanka yake ƙultu sai nace mai fiƙar yake duwaina fi yake duwaina himsa gidana yana nan alƙaryar duwaina himsa nan gidana yake faƙala abu dardai sai abu dardai ya ce samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kula na ji maza Allah na cewa ma min salafatin babu wasu mutane uku fi yake cikin wata alƙarya wala badawan ko wani ƙauye la ta kama biyan musalatu ba a tsaye da jam'in sallah cikinsu illa ka hissa waza alaihi mu shaidanu sai shaidan ya samu iko ya jikance su fa alaika bil jama'a na umarce ka da jam'i fa innama ya akulu dhi'bu alqasiya dama kirkeci yana ta akwai da tsaye ta ita dai idan garbiya awaki sun ka biyo kura ba ta ci amma wadda duk kan makara ta ga guda ga tunan ita ɗai to ita ta ka samu to shi ɗan shi ne kirkicin ɗan adam shi ne kurar ɗan adam idan mutum ba ya zuwa masallaci ya jam'i, sai shi ɗan ya lababo ya halaka shi amma in yana cikin jama'a kun san idan ka je masallaci an kai jami, ko liman ba ba an shi sallafi ba don wani dalili cikin mamunai duka ba an shi sallar kowa ba to saboda albarkar Jami hadisi ya ce sai a tattara su su duka a an shi sallar su saboda albarkar Jami. saboda albarkar jama'a sai an shi sallar su idan an gama sallah za a fara diba sallar liman in ta yi daidai du'a an shi sallar jama'a idan aka diba sallar liman ba ta yi ba sai a diba sahun gaba in an samu wannan sallar ce ta yi kyau an shi sauran jama'a idan tsawon gaba ba a samu ba sai a dawo na biyu in ba a samu ba a dawo na uku har aka yi na ƙarshe in ba a samu ba to tun da dai sun yi bi abin da aka umarce su na zuwa masallaci su jami hadisi ya ce za a tattara sallar su duka a karɓe ka saboda albarka wannan jami saboda haka shi jami yana da amfani dukkan masallaci ka yi sallah to babu wanda za a yi baka samu amma in kai kai dai in sallar ka ta karbu ta karbu in ba ta karbu ba an je wanda ita ba abu wani tare da kai wanda za ka samu albarka amma in ka je masallaci in ma ta yi an karba in ma ba ta yi ba an karba saboda janna in ma ta yi an karba in ma ba ta yi ba an karba saboda jami ku rika zuwa masallaci don shi masallaci wato inda dukkan ga masallaci annabi ya ce al-masjidu baitu kullu taqiyyin masallaci gida ne na kowane mai takawa don haka duk wanda an kai ba a rasa mutanen kirki ciki ne ko kai baka zama na kirki ba ba a da ya rasa su amma farfajiyar gida bakin garka bakin shago waɗanga wurare ana iya rasa mutanen kirki cikinsu don duk mutumin kirki ya hankali ta inda an ka umarce shi kowane mutumin kirki saboda aka ku rika zuwa masallaci ku yi jami'i tare da jama'a ku samu albarkar jami'i Allah ya gabata mana ai har da sallar mace kamar da za mu karanta da ku har da sallar mace da aka cewa ta yi sallah gida ya haɗe ce masallaci in ta iya sallar sai ta iya sallar in ba ta iya sallah ba ta ce masallaci ya idan ta ana an san sallar ta saboda albarka jami'i nan ko in ba ta iya sallar ba shi ke da an gama an yi suwa shi ke shi yasa kun ka ga sabai ba su hana matansu zuwa masallaci don ya san zuwan ta masallaci ya yi sallata gida da kuma kai karatu na wurin umar a an yi kiran sallah da shi da mata teran na sun makara ba su warka da wuri ba sai mata ta yi ta rage ta hiya to ita babba ce kwarai haka tana hiya tana tanga ɗanan tanga ɗanan sai ya cin mata yana sauri ya wuce ta sai ya sa kawaɗa ta yaƙa ya ji kawaɗa ta ta wata dibe ya dibe ta sai ta ce na sa abin da ya sa kaka ina ta ba ka so ina zuwa masallaci to ka ce me in bari wallahi ga ce na bari na bari ya ce manzo Allah bai rahama shi ba ka hana shi sai ya wuce da ta ita ce ta da ya ce ta bari tana bari shi ko ce tun da manzo Allah bai hana ta ba kuma tare da shi ta ga zuwa sallar ka shi ko bai hana to ai ba wani abu na yasa kun ga Aisha ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nan yagga abinda mata sun ka haddasa in za suna masallaci su zabi tawayi masu kyau su kawata jikinsu su kawata kumatunsu da kawahunsu su sa turare ta ce wallahi inda shi na nan da ya hana su zuwa masallaci kamar wanda an ka hana matan bani isra'ila zuwa masallaci mai tambaya urwa ɗanta sai ya ce matan bani isra'ila a hana su ta ce yi eh, a hana su nan ta tsaya saboda babu mai iya hana su sai shi shi yasa aka tsaya ta inda haina nan da ya hana to bayan to sahabbai yana ganin wannan ba su yi wani faki, cewa kan mata su yi ta masallaci ba saboda sun san alherin zuwa masallaci ko ka ce ta zanna gida sai sallar ta yayi in ta iya sallar ba ka bincike ta ka gani in ta iya sallah sannan ka ci kasta ce inda za ka iya sallah inda za ta koya ka ga wanda aka yi bincike ta ka jiya ta kuma ce ta yi ma alwallah da gani ka gani in ka gani ce ta yi kama ta kaba ta sallah ka jiya ka san don ka san sallah ta bayan ta ta kabarta ka kalle ta ka gani ina ka ka kallo in tana sallah duk ka ga wannan ka ga sallah ta yi daidai ko sai idan mutum ya ta sallah da kuma kai karatu na in ya kama ta sallah yana cikin sallah sai wani wasawasi ya ibe sai ɗan haka shi ke sai Allah ya tsaya ce da kiye ya ce ɗan adam ko mi a gari ka wanda ya fi ni kuma mina na ya fi ni wanda kaka barin kallo na ka kallo ne shi ke ya ya a ci gaba da sallah ba ka ranka hala da ababu ba ka ranka hala da dai ababu sallar waiwaya waiwaya a ikilasu ne na shaitani wato tsame na na shaidar lababuwa ya kai kama wadda ɗan tsame ka shigo a aljihunka ka yi tsame koya sa hannu ne ya tsame waya ka baka sani haka na shaidan ka tsame sallaka da da kawo waya ya tsame ka an gaba yanzu kawai kai ta dungura goshinka lada dai abbabu to duka kalle ta ka gani in ka tabbatar da tana iyawa ta iya sannan ka ce sallata gida ta hin sallata waje ba haka nan ɗaya za ka ce sallar mace gida ta yi sallar ta masallaci don ba ka son ta yi amma matakka yan an ka ce ana biki gida wani ɗan uwanta banda gobe tun yau ta ka tahiya ba ka hana ta ba kuma ka karanta nuna albari an ce ba kahiri kake ba amma kai kusa ma kahiri da ka bari matakka ta ta irin nura albari na ɗan hojo ya ce ba kahiri kake ba amma kai kusa ma kahiri yake don duk ko guda tsayi zahiban waraja an rubuta mata gida cikin ya ce kuma mijinta shi ya sata yana da gida cikin ya ce kakko ara kakko yan masa ruwa in sun ka toye ne kakko bari su ja ruwa gari ke kakko ba su wuta in za su haka su yi wani abu duk ba kun karanta cikin nuna albajiwa duk ba kun gane ba amma matar ka sai ta yi kwana biyu tana jiran biki ya dawo sai an ka gama ta yi kwana guda ko biyu tana can tana karba wasu abubuwa amma ba ta zuwa masallaci don kare na wa'in mutane ko ba ta zuwa masallaci masallaci bai yi irin bikin nan ba to ai ma ta yanzu wato kawa suka yanzu suna masallaci to don za su kawa sai ka hana sunna annabi na ji sun yi kawa ta ma hito ba ta sa hijabi ba ta shaƙe ta hito kamar iyamara ta ta sama masallaci ka isa ka hana ta abin nan da an ka haddasa shi kaka cewa a bari ba suna annabi ka yi karin ko ka ce ba suna annabi muna ce ka abar amma faɗi abin nan da ya shigo daga baya ta sai ba abin ba asali kaka hitowa ba bidiyar nan da ta hito da baya ita kaka hitowa gaskiya na mata suna yin kawo su ba ne ko ka kuna kallon su ba su ta wajen ku kawo da kai gare su ku gani in suna kawo don amma sun ta wajen ku kawai kun ta musu da kallo ku ce ba su yawa ko kai yanzu kai kawa ka to kan ga suna kallon gobe wanda za kawai ba ta yi ba ku hana su ɗaya yanzu abin da kun ka san bai da kyau ku hana su yi ne wannan kuna da dama ku ce su bai amma abin da shari'a ta ce la tamna'u masaji da layi. to a ai haka da hana shi yasa dan Umar ce la tamna'u shi roto hadisi la tamna'u ima allahi masajidallahi kakku hana bayan Allah mata zuwa masallatai Allah sai dana yake idan yastahinnahu adagar a dagar. A mu su sai wala suna riko da wurin hirar jiganta ka yace ke baka mazo Allah ya ce ka ce waye ka hannu a zagal wallahi la ukalli maka abada wallahi ban ko magana ka abada har ya mutu ba su magana Ya ce dan zan ce maka manzo Allah ya ce ka ce wai wai za ka hana maka in ce manzo Allah ya ce sannan wallahi la ukalli maka abada Kun mai koma da ne kun babban da ne na bai koma magana shi na sai dai lahira sai magana ya dauki gaba da shi to amma kai wai addini na ka yi. hutsun da duk wace irin bid'a da kai aka yi matarka da ita aka yi amma ba ta za sallaci ku ji tsoron Allah jama'a ku taimaki kanku duk mutumin da mata ce ba ta ibada kwarai in ka ga yayi arziki na arziki ne yawa duk bannin ta kai gare ka za ta dawo dan Allah ya ku an fusa kun ahli duk bannin ta kai gare ka za ta dawo ko ka sani ko baka sani ba ko ka sani ko baka sani ko karanta littafin ku wani da Allah ya kama shi kiyaye shi bai san mata sai tana waɗanga abubuwa saboda mai arziki na kuɗi ne sun ka kayi to ku kama jikin ku Allah ya ce jikin ya wa yasawaza alaihi mushaytan ai istawla alaihi mushaytan shaytan ya jibance su أخبرنا أبو داهين محمد بن علي الزرار أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي وأبو أحمد أبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الحروي قال جرجرائي ده الحروي سنتي أخبرنا أبو الحسن أبو الحسن شيني علي بن إيسى Almalini maliniyu akabara na al-hassan bin subayan annasawiyu haddasa na abdulhamid bin bayan al-sukari al-wasiɗi haddasa na hushemun an shoba an abinna an adibin sabitin an sa'idibin jubailin an ibina abbasin radiyallahu anhu ma'a anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi ya ce man sami'a nidaa Do wanda ya ji ana kiran sallah hayya ala salah hayya ala falah falayyajib bai je masallaci bai tsaya wani wuri ya yi sallah na fala salata da sallah nan da ya babu illa min uzurin sai dai in akwai uzurin da shari'a ta tabbatar idan akwai uzuri wanda shari'a ta tabbatar to sallah ce ta yi sai dai shi wannan hadisi hada allafazu a karjawo ibn maja bin masajid wa huwa fi sahih jami yana nan cikin sahih jami kun ga a cikin sahih jami albani ya kan hashe shiga da cikin sahih nashi amma kuma wa kada akaraja wa kada akaraja akaraja nawa abu dawuda waccan ruwaya ita tana nan cikin abin na littafin albani sahihu jami'i na albani saboda haka ita ingantacciya ta amma akwai wata ruwaya ta abu dawud fi salati wa huwa da'ifa fi da'ifi da'ifin jami'i ita ya sa ta albani ya sa cikin da'ifin jami'i amma waccan ya sa cikin sahihul jami'i saboda haka alhamdulillah hadisi ya inganta shi wannan lafazin ya inganta duk wanda ya ji kiran sallah ana hayya ala sala hayya ala fala falon ya ce bai ti masallaci bai tsaya bakin shagonsu sun kai sallah ko bakin makarantarsu ko bakin wurin hirarsu fala salata da hu illa min uzuri in dai ba wani uzuri shari'a ta yadda shi uzuri ko bai zama kullum in ka gama mutum kullum kullum wuri ka da ka sallah a zuwa inda ba masallaci ba ba uzuri na ba shi uzuri wata rana ya ka tawo wata rana bai tawo amma in ka ga kullum-kullum to ba uzuri na rashin imani a kabara na abar kakin abdullahi bin muhammad alhanifi a kabara haddasa na abu bakari ahmadu bin hassani alhiyar haddasa na abu al'abbas al'asamu haddasa na al'abbas bin muhammad abin uh, na haddasa na haddasa na shawaba an abi ibn sabit an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa annabi ya ce man sami'a an-nidaa duk wanda ya ji kiran sallah hayya ala salah falai yajib bai karba ba bi ma'ana bai fi masallacin ba yayi sallah kenan wala salata da bai da sallah illa min udhur sai dai in akwai uzuri amma in dai babu uzuri to sallan nan bai da ba a karɓar ta babu qultu nake ittafaqa ala ilmi malamai masu ilimi sai ittifaqi ala annahu la rukhsata fi tarkil jama'ati da ahadin illa min udhr babu rangwame ga kowa wajen barin sallar jam'i masallaci sai in akwai uzuri in babu uzuri to babu rangwame in babu uzuri babu rangwame a shi ko uzuri wani lokaci ya ka tawa wani lokaci bai tawa in kaga mutane kullum na suka salla a zuwar majalisar a zuwar da la'asar wasu ma har da isha'i to ba uzuri na ba uzuri bai zama kullum shi uzuri wani bi ya ka tawa kuma wani bi ya gushi Allah ya taimake a Kabara na Umar bin Abdul Aziz a Kabara na qasim bin Ja'far a Kabara na Abu Ali al Haddasa na Abu داود حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن أم عن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم واتو رجل أعم متنا مكاو أنه قال شياتي يا كاو من الله أذني يا تو to inda manzo Allah ya kawo mai uzuri gida ne ba kusa ga masallaci yake ba ya kawo manzan Allah uzuri da nesa yake to amma saboda imani ne da ya yi yawa ga shi nesa kuma kullum sai ya zo masallaci kowace sallah sai ya yi jira shi yasa da ƙarshe an kama sai ladanin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam don makaho na amma yana rugon masu gani yana rugun waɗanda aka ga masallacin duk da gida ne nesa na kwarai don ba ko cikin gari yake wani ƙauye amma kowace sallah yana rigo jama'a shi yasa ladan wanda ya kamata a ba ladan wanda addin kare sallah da sosai an gaba shi ladan shi to kamin ya zama ladan annahu qala ya rasulullah shi ya ce ya manzo Allah inni rajul ni mutum nake dariyul basir ido na ba su ba su ba su da lafiya. na biyu uzuri na na biyu shafi'ud dari gidana ne sai yake kware da gaske uzuri na na uku wali ka'idin ina da dan jagora amma gaskiya la ilaha illallah bai dace da ni ba sabda na kafa in sai masallaci ba ni gari nai to waɗannan uzura uku su yake ta manzo Allah ya ce fa halli ruqsatu an usalli fi baiti ina da rangome in yi rika yin sallah ta gidana ku ji abinda annabi ya tambaye kala har ta kuma wanda da annabi ya ce an kai kiran sallah kana lokacin da aka hayya ala sala kana ji ala na'am yace eh qala la ajidu laka rukhsa annabi yace ni dai ban samu uzurin da bai maka ba baka da rangwani baka da rukhsa baka da rangwani saboda haka akan wannan duk wanda kake kiran sallah ba ai ne rangwani ga yaro masallaci ba kuma da dare ko da rana ko yaki akai ko yaki akai bai ai ne rangwani in dai yakin nan yana bari ai sallah masallaci bai kai tsananin da ya hana sallah masallaci wato ba ne ran wani to kama ya fi zuwa masallaci ma a kashe ka zuwa masallaci ya yi shahada bai yi a kashe ka zuwa kasuwa ba ko zuwa ma'aikata da haka annabi ya ce ni kan dai la da laka rahota. ni ban samun maka rangwani ba wannan abin na wannan hadisi min hada tariki ta wannan hanya akhrajahu abu dawud fi sara wa min hadisi abi huraira kuma cikin hadisi abi huraira akhrajahu muslim sahih muslim ya fitar da shi fil masajid haka na abdul baki ya ambata kun ga hadisi sahihi ne sahih muslim ya rawaito shi zahaba gairu wahidin malamai fiye da mutum guda sun tayi min asabin nabi cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ila man sami annida'a wannan ya ji cewa lalle duk wanda ya ji kiran sallah bai kai ba fala salatu lahu gaskiya sallan nan da yi majalisa su da bakin garkasu da bakin shagon su da wurin hirar su babu ta akan wayannan hadisai sahabbai da yawa sun tahi ga wannan cewa sallan nan tashi babu kala adawa bin abi raba adawa bin abi raba ya ce laysa da na khalqin ba ba shi wa ga wani guda cikin halittun Allah fil a cikin zaman gida ba kan hanya ba wal cikin alqarya babu wani mutum guda da adda rukhsatun rangwani ga shi sallah gida ne ko bakin gida ne ko bakin shago ne ko wani wuri dai da ba masallaci ba idza sami'a nida in dai ya ji kiran sallah to baya da rangwame sai an yada as-salata akan ya ba sallar nan ya ya ya zuwa masallaci babu rangwame gare in dai ya ji kiran sallah cikin gari dai don haka yake da hadari war qaryati cikin zaman gida cikin alƙarya kun ga kenan mata yi ya yi ma'aikacin gona ya yi Waƙala Hassan, Hassan ya ce in mana atu ummu wa anil isha'i fi jama'atin shafqatan idan zai na masallaci da daddare wajen sallar isha'i ga duhu ga barayi ga ayan kidnapping masu koke mutum sai uwa sai ta ce kakka sai masallaci yau da daddaren da kama shafaqatan don tausayi ne lamme da kashi mata da'a ya kare ta ya ta nan bai ce yana da ta mata da'a Allah na hada hayya ala sala wani na ce wani ya ce hayya ala baiti Allah na ce hayya ala sala wata ce hayya ala baiti ka kashi mata lam yudiya kashi mata da to uwan mutum an ce kai ya bi ta nan wurin balle wani kala auza'i mala auza'i ya ce la la atal walid ba a yi ma uba a bi tarkin juma'a Gaba da juma'a idan babanka ya ce kakkace masallacin juma'a yau na ji an ce hitina aka yi kakkai mai da bari ya samu labarin gagawa kana an kawo ta yi shahada ya yi kai mai da wal jama'a da jami'i idan uwa ko uba sun ka ce kakkace wajen jam'i tsayanan kai sallah ya ce kashi musu da babu da'a in dai sami annida sami an nida a mutumin ya ji kiran sallah a wannan ya sama ko bai ji kiran sallah ba in dai gajen to ba a da'a ga uwa ba a da'a ga uba duk ita ba su aka ake zuwa jan wa waje ba abu sauri abu sauri shi ma an tambaye shi ya ce ya waje ta kudurar jama'a ya ce shi ma waje ne zuwa jan'i masallaci wajibi wa gana ba'adu ashabi shafi'i wasu malamai cikin malaman mazhaba shafi sun ce aljama'atu fardun alal kifaya jama'a zuwa jam'i farin ne amma farilla kifaya la ala ayan sun ce ba farilla aini ba wala yamtani wal abdu an jama'ati bi ghairi illati amma kada mutum ya hana kai ne zuwa jam'i in ba wata illa gare shi ba kamar wani rashin lafiya ko wata lalura mai ƙarfi wadda ta hana mai zuwa masallaci in dai ba wata lalura illatin ba ya ce amma sun sha sun kai farzin kifaya kun ga farda kifaya ta yi sunna kai amma ba ta kai farilla to kun ji maganganun mai gidanmu muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ji maganganun sahabbai ne kun ji maganganun tabi'ina kun ji maganganun tabi'ina to sha biyu game da sallar jami'a ku yi kokari kowannen ku yi kokari ya ga yana da masallacin da ya ga zuwa sallah lokaci ya yi tsawo abubuwa sun caccanza masallatai sun yawa kai kokari ka samu masallacin da ka amince wanda kai yadda da shi kan za ka je kai sallah baiwa kace baka yadda da kowane masallaci ba kace kowa baka yadda da shi ba sannan ko in ka ce haka nan sai ka dawo ga wancan hadisi man kala a halakar nasu ba huwa a halakuhu wanda ya ce duk mutane sun lalace babu na kwarai ku shi ya kowa halaka ka lalace ke nan don kace kowa ya lalace sai dai ka diba inda ya dama dama ka tece inda ya dama dama kai sallah inda ya dama dama kowannen ku ya tabbatar da yana zuwa sallar jami'a ko jama'a kowannen ku ya samu masallacin da zai sallah ko ya zama na aikin Allah ko ka rika zuwa masallacin jami ko kuma ka zama na aikin Allah ko mai na aikin Allah ta kashe da annabi na ya faɗa wanda ku zai annabi ya ce mai na aiki to mai na aiki na ko ka yadda ba yi na ya faɗa ka rika zuwa masallaci da isha'i da asuba kafa bari jami ya faɗi abinda kawai ne ba ku shawara irin limamin ku cikin duhu zuwa kwarai ya kai kuna iya zannawa ku zanna da shi ku ba shawara ku yi wani hukunci ku ɗauko hadisin samura azmihu da subhi fa innahu a'zamu li ku hadisin sahihun ko hada shi shi wace kakka koma ta da sallah sai sa ya ta waye kau muna tsinkan kowa duk wanda aka saka ne muna gani ne to sannan ka ba masallaci aka ce wai bai yi ko limamin kwarai na ga suna haka nan ba limamin da ba na kwarai ba Ha, a ga limamai ga limamin wani liman na ta wa ku ba ne garin makka shi ya mu yake ba kusa da harin muke da asuba dunna aka sallah duk da kaga ya dade ina gani wani bi sai sai ya kawo ya kawo sannan a ta da sallah kuma yana zaune cikin masallaci ban san dalili ba ashe wani mai kuɗi na annan ba shi da lahiya da keke aka turo shi in an ka gama sallah riyal na ya kaki da yawa ba san ko riyal na wani amma da biriyar ɗari ɗari na ya kaki da yawa sai shi ba to ban bai ta da sallah sai da ta kuma garin maka kun manzo an yi faɗa ina gani ne wani bisi ya daɗe sai sa ya dawo ya kau ba a tada sallah ba ko ina ayin sallah ban da masallacin ina ta bincike in gani sai nan da an ka daɗe an ka daɗe sai na gada daga baya an ka turo mara lahiyar an ka kawo shi dama wuri ne keɓe ne shi a kan gehen masallaci na aka aje shi in ya so sai a keke ne wannan keke yana na wurin da sai a buɗe mai yaran sai na gada hawa sai kawai sai liman ya tashi ɗaya ya kama an kai sallah ranar kuma an kai haka na sai na gani sai na bi shi ga idan kuɗi na ya kai suwa mai kuɗi na mutana hamshakin a tashi ne ya ɗebo riyar riyar ɗari ɗari ya ba shi ko kuma maka daga arba to kuma ba ni ba mu ba ya kofi gida ya ƙarya ku ko zai haka na ana gama sallah ka ce to liman ga dan wannan ana dan cewa ne ka sa ɗan dubu biyu ka ba shi ka gani gobe ka yi bakwai guda kana ba shi ka gani yadda ba ka towa ana tsara sallah to dubu biyu nawa ne in an ka gama ta dari riyar ɗari kawai nawa ne saboda haka ku yi abin da duk za ku yi amma kan ku bari jam'i ya rika kuce muku kuna hasara ku dauki duk matakin da kuka dauka da limamin ku samu sallah asuba da sallah isha cikin jam'i Allah ya gafarta mana ya kara mana tsoro ne da ya bada da da halaki babu rukhsati fi tarkil jama'ati wal juma'a inda al-madari wal qudus babin bayanin cewa in akwai uzuri uzurin ga da ya kasa cewa illa min uzuri to in akwai uzuri an yi rangwame mutum ya ke zuwa masallacin juma'a ma da masallacin hamsu salawat ga uzurin za ku ji uzurin a kabara na abu da hasana shirin a kabara na zahiri bin ahmad a kabara na abu isa haƙar a kabara na abu musabin an maliki an nafi a anna abdullahi bin umar annabi ya ce mai gida ne abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an gana bisarake eh, fi lailatin za ta barzin kwari ya ba da umarni ba shi ya kiran sallah ba umarni na ba su a yi kiran sallah a wani dare za ta barzin dare mai sanyi kwarai dare an yi sanyi kun san su can kasar saudiya in sanyi ya kama ba su iya sanyi ba kamar kashe mutane sanyi zai iya kama su wayanda sun ka saba zuwa sun kawada lokacin hajji lokacin sanyi sun san wani abu to akwai sanyi kuma warihin ga iska ana buga iska da ladan ya fara kira ya kawo hayya alasala ku yi tanadi ku taho masallaci ku yi sallah to da ladan ya kai nan faƙala sai ya ce kaci ala sallu firrahal ala sallu firrahal ku saurara kowa ya sallah gida nai wannan uzuri ne yana kowane uzuri ya haɗu. don kun san masallatai sallan ba irin namu na haka kun ga mu yanzu na kuka na jin sanyi ta ka kawo mu sanyi ka waje to na su ba haka ne suke saboda haka yace kun ko ku saurara mamakon hayya ala sara hayya ala fara. a kira ne ga mutane su taho ga sallah su taho ga samun babban rabo yace to yana kira gare su kowa ya sallah gida ne bayan an gama kiran sallah sai ya ga mutane na kallo ne cikin masallaci sun makala sana ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wadda kun ka ga na umarci ladani maza Allah ya kare amrul ma'azina, shi ma ya kasance yana umarnin ladan mai kiran sallah idza kana lailatun baridatun in dare ta zan ma'abuciya sanyi za su matsarin kuma ma'abuciya ruwan sama ya kula yana cewa ala sallu firhan ku saurara jama'a kowa ya yi sallah gida ne to wanga uzuri in ya faru ko yanzu da an ka gina masallacin ya haka wani ma masallaci ya yi maganin sanyi bisa ga gida ne gida ne ma ya yi masallaci sanyi to duk da haka uzuri na nan inda ya abin nan mutum bai taho ba ko ladan bai ce sallu zirin halin ko ladan bai yi wannan lafazin ba idan mutum bai hito sallar jam'i masallaci ba bayan da in dai wani ba uzuri da annabi ya fasuwa in dai ya au ko baka hito masallaci ba ka da ya eh? suna sa haka in ana sallah ga lokacin sallah ya gashi ana ta ruwa ran jima'a an yi ma'udini ka yi zaman ka amma dai ka san da sani laifi an baka da wanda ya zo masallaci abin da ya samu baka samai ba kana da niyya yana da niyya shi ya yi aiki ba ka yi aiki to kuna da bambanci da shi za a ba shi ladar aiki za a ba shi ladar niyya wadda an ka baka a baka wadda an ka shi amma dai ba kai ne laifi kuma ka toba ladar zuwa dai abba ka samu hada hadisin mutafakon ala ta hadisi a karajahu محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى كلاهما عن مالك waruya kuma abin na an rawaito waruya kuma abin na an rawaito an muhammad bin ishaqa annabi an ibn umar qala yunadi munadi rasulullah ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira da zalika da wannan ala sallu birhan bil madinati nan madina fil lailatil mudira ga daren da an kai ruwa sosai wal gadati alƙarra da asuba mai sanyi kware alƙarra asuba mai sanyi kware kware da sai dai wagga ruwaye wa ruya akhrajahu abu dawud fi salah qala Kala al-albani ya الشيخ wannan ياتي وانا رويا منكر حديث منكر سورة حديث بإمانته أخبرنا الإمام أبو علي على أبنا على الحسين ابن محمد القاضي أخبرنا أبو نعيم على إسرائيل أخبرنا أبو أوانا حدثنا أبو الحسن على ميموني وأمار بن رجع على ميموني دأمار سنشي أخبرنا محمد بن عبيد عن عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي كان يأمر المؤذن في السفر يا كذن سينا أمنا ما كان صلى لوكة تهيا إذا كان الليلة باردة عند لي يزوم السيين أو ذات مثل كومي روان سما أو ذات ديهم كومي إسكا قريقا سيقا إسكا ala sallohin hirrahal ya ce ka sanar da su kowa ya yi tsalla gida ne Ha haza hadisu mutafakon ala sahatin a karajahu uh, muhammadu an musaddad an yi haya wa aka rajahu muslim ana abi bakar bin abi shaiba an abi usama kullun an ubaidillah bin umar dukkan tsoron sauransu daga ubaidillah ibn umar A أخبرنا na الوهاب bin محمد الكسائي أخبرنا عبد العزيز بن عامر الخلال حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه lalle manzo Allah ya kasance yana ba da umarni ga ladani ne sai Allah ya lake mutira ga dare wanda yake mai ruwan sama wallailatul barida da kuma dare wanda adda sanyi kwarai wa za ta zatirihin da daren da adda iska mai sanyi kwarai ala sallu firha ala sallu liku. ala ku saurara ku yi sallah cikin gidajen haga hadisun muttafaqun ala sahati saboda haka duk wannan ran uzuri in ya faru uzuri na abinda abba aka so kai gaban kanka ka ƙi zuwa masallaci wai kai kana jin daɗin hira wurin nan da kuke don haka ba ka tashi kakana wani ya tar wurin ka saboda haka nan kaka sallah ko wace iri ladan limamin nan naku limamin yan wutan Allah ya kare mu ya kiyaye mu wa kadara kasa tun min ahli ilmi wasu jama'a cikin malamai masu ilimi sun yi rangwame annal jama'a bil madari ga kin zuwa jami'a fil madari in ana ruwan sama masu ƙarfi waɗini ko kuma akwai caccaɗi mai tsanani wa kullu uzrin jaza bihi tarkul jama'a duk uzrin da yake ya halitta in mutum na da shi ya halitta hiba zuwa masallaci jam'in sallar asuha to jaza bihi tarkul juma'a wannan uzuri ya halitta da shi a ki zuwa jama'a. kowane uzuri a ruwaya an ibn abbas an ruwaito daga ibn abbas annahu kadaba fi yawmin raza'i ya yi abin na razagin ya abin na na ba a wani ne wanda yake bi razagin wato wanda yake mai tattabi kwarai din akwai tattabi kasa duk ta tabi kamar da yau kuka san dori a shekara kusa 20 da sun ka wuce in an kai ruwan sama birni da ƙauye ko ina cikin gidaje tattabi na in ka ta sama masallaci tattabi na wani ma sai ya yi kabuta in an yi ruwa yana zuwa bakin masallaci kamin ya shiga ya wanke kawo mini sannan ya shiga to ibn umar a yayi huduwa fi mai bi arazagin gayini mai tattabi fa amara al-mu'addina da ladan ya zo da kiran sallah sai ya bashi umarni lamma balaga lokacin da ya kai Wanga hadisin yana bayyana wancan da yake umar ya yi kiran sallah dan umar ya yi kiran sallah sawa na yayi amfani shi na ya ce fa'amarar ma'azina ya umarci ladan da ma balaga sanda ya kai hayya alasala sai ya ce kakkace hayya alasala ƙul ka ce asalatu salatu asalatu firrahal kowa ya yi talla gida na yi sai sun ka ɗora kallo ne wa'inda sun ka samu iso a masallacin wa ƙara sai ce fa'ala ha zaman wa khairun minu ya ce wanda ya fi shi alheri ya yi haka mai gida ya kami sallallahu alaihi wasallam innal juma'a ta azamatu lalle juma'a wajibi ta wayan ne kare hito an da kunni na yi kyamar in hito da ku daga gidajen ku fatam shuna da tsini ku dora sai a cikin tattabi wa dakari wato da ƙasa mai sulbi dakar addini ƙasa ɗanya addakar ƙasa mai sulbi Tattabi da da talalaka warrazabu addin kasa wa ruba danya ana cewa razagar rajul idza dama bil wali in ya shiga cikin tattabi ana cewa razagar rajul idza dama in ya shiga bil wali cikin tattabi waro ya an jabirin kuma an wato daga jabir bin abdullah qal kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance muna tare da annabi cikin tahiya fa saba na madarun sai ruwa ya same ruwan sama fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce. man sha'a falyusalli bi rali wanda ya ga dama ya salla masauki ne ar ya ce ar-rihan wato arada biha addura gidaje ya gami da ita war masakin da wuraren kwanan mutane to duk wanda ya ga dama ya salla da rafi kun ga wannan in akwai irin wannan uzuri an yi rangwani, in dai akwai wannan uzuri to Allah ka taimaka mana ka yi mana ƙarshe mai kyau nan ne ƙarshen wannan babi kuma da ƙarshen wannan babi nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi Musa sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نروقنك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا طريق المستصرخين يا إياك المستجيبين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوات المضطرين يا إله العالمين بك ننزل هوائجنا أنت أعلم بها فقدها الله من روقنك الله كجابر كامنا الله من روقنك الله ككارا من إيماني دسورنك الله من روقنك كارا من إيماني دعلم الله من روقنك كارا من عبادك الإخلاص الله muna roƙon ka ƙara mana lahiya ga jikunkunan Allah ka towa mana asiri ka yi mu kunya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan Allah ka ba mu nasara kasa ba kowa nasara kan Allah ka ba mu rinjaye kasa ba kowa rinjaye kan Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan Allah ka shirya mu ka shirya da da iyali da zuriya Allah ka gafarta mu uwaye Allah ka gafarta mu uwayen su da kakannin su ka gafarta mu iyali ka gafarta mu iya da zuriya Allah ka gafarta mana baki ɗaya ka gafarta mu bayin ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda za Allah ka gafarta mana Allah ka tosa tausaya mana Allah ka biya mana duk bukatun mana alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu cikin yini ya Allah ka kare mu cikin gida ya Allah ka kare mu wajen gida ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari cikin zaman gida da tahiya kariya Allah ka kare mu Allah ka buɗa mana na alheri Allah ka dade mana kohoyi na sharri bayan ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roke mu mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka shirya su ka shirya iyan Allah ka shirya matayen su Allah ka gafarta zunuban su Allah ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare Allah ka tosaya mana Allah ka kare kare mu kare kasar mu Najeriya Allah ka kare mu ka kare Arewa Allah ka kare mu ka kare jam garuruwan mu da kauyukan mu Allah ka kare gidaje da makarantun ne da masallatai da wuraren zama Allah ka kare wuraren ayyuka da wuraren sana'a da wuraren tayoyi Allah ka kare Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna na firdausul ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da daya da iyali da zuriya ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Thank you.